من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammacin alhadi 29 ga watan juma'a da haka ne ko wata na shida kenan a wannan shekara ta 1419 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da yammaci na 18 ne ko 19 18 ga watan bato ne to wancan ya zama shi kuma 28 kenan dan kwana goma ne tsakanin su dan ci gaba da darasin littafin mu kitabut tauhid wannan kuma shine darasi na 26 za mu tashi babu ma ja'a fi siyarati babu ma ja'a fi tafayyuri wannan ta kara da rage mana babu ma ja a fit tafayyur wato babi dangane da abin da ya zo fit tafayyuri a lamarin camfi narko na azaba da ya zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da camfi idan ba a manta ba a baya mun yi ta'arifin at-tafayyur at-tafayyur shine wato at-tasha'umi bi mar'iyyin aw masmu'in aw ma'lum wato mutum ya tamfa wani abu da ya gani ko ya tamfa wani abu da ya ji ko ya tamfa wani sanannen abu tamfa wani abu da mutum ya gani kamar mutum ya fito da safe yadda muka faɗa ya ci karo da makaho ko ya ci karo da kuturu sai ya tamfa wannan ranar da cewa wannan ranar babu sa'a saboda ga abin da ya fara gamo da shi da safiyarsa tamfa abin da mutum ya ji kamar wato ainihin mutum ya ji kukan mujiya ko kukan wani tsuntsu ya tamfa wannan tsuntsun cewa idan an ji kukansa to baya ɗauke da alkhairi tamfa wani abu shine kamar tamfa rana ko tamfa wani yini ko tamfa wani wata kamar yadda larabawa a lokacin jahiliya suke tamfa waɗansu watanni to dukkan waɗannan tamfe-tamfe abu ne da shari'a ba ta yadda da shi ba babu ma da a fitta tatayyuri wa ta'ala ala inna ma ta'iruhum inda Allah walakinna aktharuhum la ya'lamun ubangiji ta'ala ce ala ku saurara ku ji inna ma qa'iruhum inda Allah lallai tamfin su inda Allah wato wannan abu a wurin Allah yake abinda ake nufi da ta'ir a nan gurin abinda suke zargin annabi Musa alaihi salam da shi ki da mutanansa dan wannan aya ta zo ne cikin jerin ayoyin da suke magana kan jarrabawar da Allah yi wa mutanen Fir'auna ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وبنجي تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين حقيقة ملكي متانا فرعون بالسنين بشيكلون فلي ونقص من الثمرات هكذا توايا تكاين أبنتي la'allahum yadhakkarun ko sun ji wa'azi su karbi sakon Allah da ya turo annabi Musa alaihi salam da dan uwansa Haruna da shi fa idza ja'atuhum alhasanatu qalu lana hadi yayin da duk wani alheri ya zo musu sai su ce to dama wannan mu muka tantance mu same shi idan sun samu ruwan sama sun samu albarkar damana albarkar kaka sun sami yaduwan arziki sai su ce lana hadihi dama wannan mun tantance mu same shi wa in tusibuhum sayyi'atun amma idan wani mummunan abu ya same su kamar fari kamar kamfan ruwan sama kamar wata bana'i ko annoba ta sauka a kasar su ya yattayyaru bi Musa wa mamma sai su rinka canfa annabi Musa da wanke da yake tare da shi sai a sanadiyar ku ne dai wannan masifa ta fada mana ku ne kuka jawo mana wannan bala'i sanadiyar ku an daina ne wannan ruwa sanadiyar ku mun samu kamfan ruwan sama mun samu fari mun samu bala'i kaza mun samu cutuka iri kaza yattayyaru bi Musa wa mamma sai Allah ce ala ku saurara ku ji inna ma ta'iruhum indallah inna ma ta'iruhum wannan abin da ya sauka a kansu wannan bala'in da ya zake musu na kwalara ne na kamfar ruwan sama ne wannan indallahi a wurin Allah ta'ala yake ba wurin annabi Musa ko ƴan uwansu ba Allah ne ga dama ya darrabe su shi shine ma'ana ala inna ma ta'iruhum indallah walakin aktsaruhum la ya'lamun sai dai mafiya yawan su ba su da masaniya yanzu abinda wannan aya take dauke da shi shine ubangiji ta'ala shi ke jarrabar mutane da alkhairi ko kishiyarsa idan mutane sun samu ni'ima daga Allah ne in sun samu kishiyarsa kuma haka ubangiji ta'ala ya so jarrabe su da shi shine ala inna ma ta'iruhum inda Allah wa qawluhu qalu ta'irukum ma'akum haka kuma fadin Allah ta'ala da wato a harshen manzannin nan da aka turo zuwa wata alƙarya wanda kissarsu ta zo cikin suratu yasin wadrib lahum masalan ashab alqaryati iz ja'ahul mursalun iz arsalna ilaihim ithnayn fakazzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaykum mursalun قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم suka ce ta tsayyarna bikum mu mun canfa ku duk abin da ya shafe mu na bala'i ku kuka jawo mana haka waɗannan suka faɗa wannan annabawa suka faɗa waɗannan manzanni la tantahu in har ba ku daina wannan wa'azin naku ba in har ku daina karanta su wannan ba to za mu muku rubdugu da duwatsu za mu jajjefe ku kowa ya huta wala yamassannakum minna azabun alim lalle za ku dantsana ku ku game da mu sai mun sai azaba mai radadi ta tafe ku daga bangaren mu sai mun haɗe muku kai mun jefe ku mun kore ku da gari an gane ku qalu ta'irukum ma'akum sai manzannin suka mayar musu da martani suka ce ta'irukum ma'akum Fa'irukum abin da ya sauka akan ku na musifa din nan ma'akum tare da ku yake dan ku ne sababi din ko ko cewa Allah sai Allah ya jarrabe ku da azaba shine ma'anan fa'irukum ma'akum musibar da ta sauka akan ku ku ne sababinta ma'ana ko kuka aikata abinda ya jawo ta dan Allah ya ce ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ku an kasir irin abin da yake shafar mutane na musifa sakamakon abin da kuka aikata ne ko mutanen kuma Allah yana rangume ma da yawa da ce duk abin da kuka yi sai ya kama ku da azaba da yanzu ba kowa a bankasa walau ya'khudhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma da a ce Allah yana kama mutane da irin laifukan su ma taraka ala zahriha min dabba da ba wanda ya saura na wani abu mai motsi akan kasa din nan gaba da walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma sai da ubangiji ta'ala na yi musu jinkiri ne ya zuwa ga wani lokaci sananne fa idza jaa ajaluhum fa inna allaha kana bi ibadihi basira to kaga wannan aya na mutane idan sun bijire ma Allah tabbas Allah na iya jarraban su da musibu daban-daban Allah na iya jarraban su da walhalu daban-daban kar ka dauka cewa kafare sun kafirce ma Allah ubangiji kuma na ba su ni'ima wannan ni'imar da yake ba su mamzujatun bi azab a garwaye take da wata azabar kuma da akwai azaba ta rashin kwanciyar hankali ta rashin kwanciyar rai kuma duk da wannan nima da aka ba su duniya ai ana jarraban su da musibin da ba a jarraban mu da su an ba zai ruwan saman da aka rinka yi bana a duniya turai ya wanda aka yi a nan gudu wanda aka rinka yi a tana ya wanda aka rinka yi a nan wanda aka rinka yi a kasashe daban-daban an ba ruwan sama mai tsanani da irin wutar daji din nan yan kashe gobara ta kan jirgi ta kasa ta sama ta kasa a watsa chemical tsaye ne ne kuma wata take mutuwa duk wannan ba musiba bace ba da tsananin iska guguwa ta zo ta rinka yace rufin kwano duk wannan ba musiba ce ba to yayin da duk mutane suka bijire ma Allah ubangiji ta'ala na iya darka ko su da azaba dan ya nuna musu gajiyawar su qalu ta'irukum ma'akum suka ce musibar da ta fada kanku ku ne sababin ta. a in zukirtum yanzu kawai dan an yi muku wa'azi sai kawai ku ce mu ne bal antum qawmun musrifun ai ko mutane ne masu itare iyaka da haka musibar ta fada kanku yanzu wannan abin da ke nuna wa ashe tanfi wani abu ne tun fil azal tun lokacin annabi Musa alaihi salam tun mutanen fir'auna ne suka fara tamfi tun kafiran baya duk sun fara tamfi in ma tun kafin fir'auna ko mu ce tun daga kan fir'auna ha kuma dutsen da suka biyo bayan su su ne za su tamfa wani su ce wani ne ya kawo alkhairi ko wani ne zon sai ya jawo musiba to ba a yin haka عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا عدوى ولا طيره ولا هامه ولا صفر an karɓo hadisi daga Abu Hurairah Allah shi kare da a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce la adwa wala tiyara wala hamata wala safar za ku ga a wani rubutun wala hamata an yi shadda akan mim wannan shiddan kuskure ce ku shafe tin akwai ta wala hamata wala safar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la adwa babu adwa abinda ake nufi da adwa shine intiqalul maradi min maridin ila maridin akhar wato tsuruwar cuta ko yaduwar cuta daga wannan mara lafiya zuwa wancan mara lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wannan la adwa ma'ana babu wata cuta da take tsuruwa daga kan wani ta koma kan wani ko ta tsuru daga kan wani ta koma kan wani babu wannan babu wani mai cuta da yake harbin waɗansu da cutukansa babu wannan wala tsiyarata sannan kuma babu tamfi. wala hamata sannan kuma babu hama hama din nan an yi masa fasara daban-daban waɗansu suka ce hama shine wato abinda mujiya larabawa idan sun ji kukan mujiya sukan canfa ta cewa tana ɗauke da sharri har ma idan aka yi rashin sa'a mujiya ta sauka akan rufin gidanka ta kwala kuka to dukkan gidan hankali ya tashi ko dai mai gidan ko wani dole wani ya mutu kwanan nan alama ce ta cewa tana ɗauke da labarin mutuwar wani ne a gidan to sai annabi ce wala hamata babu wani kukan mujiya wala safar sannan kuma babu safar safar shine watan safar dinnan sananne larabawa sun kasance suna tamfa watan safar cewa wata ne wanda babu wato ainihin alkhairi a cikinsa an gane ko suna tamfa shi cewa babu alkhairi a cikinsa sai annabi sallallahu alaihi duk babu wannan a cikin shari'a musulunci yanzu al'amurra guda nawa kenan annabi kore al'amurra guda hudu na farko ga addu'a shine shiruwar cuta daga wani zuwa wani wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu to abinda ake nufi da babu wato abin nufi cutar da kanta ba ta da tasirin da za ta ciru daga wannan zuwa wannan sai da izinin Allah sai da ganin damar Allah an gane ko ma asabu min musibatin fil ardi wala anfi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'a ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم باب wata musiba da za ta faru sai da izinin Allah sai da ganin damar Allah amma cutar da kanta ta da daga wani zuwa gaba ne, ba zai yi ba sai in Allah ya ga damar haka su larabawa a lokacin jahiliya suna jingina tasirin akan cutar kanta waɗansu su su jingina tasirin akan mara lafiyar kansa Tawa idan wannan da dauke da kwalara in ya ga dama duk sai ya raba mana nan kowa ya samu ya harbi wannan ya harbi wannan saboda haka sai a rinka jin tsoron ka in wani na tarin fuka sai ya rarrabawa jama'ar da ya ga dama ya harbe su da ita to akwai wanda suke da wannan da suke itikadin wannan tasirin to annabi ya kore cewa babu wannan ko cewa cutar ce take ciruwa da kanta daga wannan zuwa wannan matakar ka zauna kusa da mai cuta tabbas sai ta shiru daga cikin wancan ta faɗo kanka sai ka kamu da ita annabi ya kore ya ce babu addu'a fansan babu addu'a ba ma hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa firra min al majzum kama tafirru kama tafirru min al asadi firra min al majzum kama tafirru min al asadi yace idan kaga kuturu ka gudu kamar yadda in kaga zaki kake gudu kuma wannan hadisi tabbatacce ne daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wancan ma tabbatacce ne kuma dukkan su Abu Hurairah na cikin marwayatan su to sai yasa Abu Hurairah bayan ya ruwaito hadisin la adwa wala tsiyarata wala hamata wala safar sai ɗalibansa suka ranta masa wancan hadisin firra min al majzumi kaba ta firru min al asadi suka ce da ba ka kasance kana ruwaito mana shi ba sai yayi shiru bai ce komai ba suka nan da sake nanatawa yayi banza da su bai ce komai ta annabi da sai la adwa suka ce gashi fa abin da kace annabi ya ce an ga kuturu a gudu yace annabi ya ce la adwa to sai suka yi ta kokarin fassara me yake nufi da wannan magana waɗansu suka ce yanzu wannan maganar hadisin la'adwa kamar ya shafe wancan hadisin kenan su ne suka fahimta ka amma a gaskiyar al'amari yadda malamai suka ce hadisan guda biyu dukkanin su zaka hada su kai aiki da su hadisin la'adwa wannan abin da yake nufi cutar da kanta ba ta da ikon ruwa daga wannan zuwa wannan sai da izinin Allah sai da kadarin Allah an gane ku amma firra min al-majzumi kama ta firra min al-asadi wannan abin da yake nunawa shine idan mutum yana da karancin tawakkali idan mutum yana da karancin imani idan mutum yana da karancin tawakkali to idan ya ga mai cuta din gare ya kauce tabbas ana dauka cuta na iya yaduwa a tsakanin jama'a sakamakon wani ya zo da ita amma hakan baya yiwa sai da izinin wa sai da izinin Allah ta'ala shari'a ta shiryar da kai kai ittikhazul asbab shi hadisin firru min al-majzumi kama ta firru min asdi yana shiryar da kai ne zuwa ga halaccin neman magani idan cuta ta faru ko kafin ta faru ka dauki mataki shi ne kawai ke shiryar da kai amma ba wannan ke nuna cewa lallai cutar na da ikon tasirantuwa daga jikin wani zuwa jikin wani ba ina batun kun fahimta abin da yake shiryar da kai zuwa ga daukan mataki cewa ya halatta haka neman magani in cutar ta faru ya halatta hadisin la kuwa abin da yake baya kore sababin abin da yake korewa shine cutar tasirin ta tahiyya bi nafsi la bi qadari Allah wala bi qada'i cutar ta yi tasiri ba tare da izinin Allah ba tare da kadarin Allah ba wannan ba zai yiwu ba ina fatan kun fahimta da haka kenan idan ka ga idan aka ce ga mai tari na fuka idan ga mai cuta iri kaza ga mai cuta iri kaza dan ka nesantar da kanka ga barinsa wannan babu laifi kana da hadisai ko hadisin firra min al-majzumi kama firru min al-asabi sannan kuma akwai hadisin at-ta'un wanda annabi ke cewa idan annoba ta sauka a gari ba ku ciki to kar ku shiga in kuna ciki kuma kar ku fita to duk wannan malamai na kafa hujja da shi wajen ittikhazul asbab ko ittikhazul wiqaya qabla nuzul al-bala amma zuciyar ka ta gamsu cewa cutar nan fa ba ta yaduwa daga wani ko zuwa wani sai da izinin Allah ta'ala an gane ko dan wani ya zo ya ce ga raƙuma da aka ga waɗannan raƙuma suna da cuta ga waɗannan marasa lafiya a iya hada su ko ba za a hada su annabi ce ka takuda su sai me dan ka takuda su sai ce to ai ana ji tsoron kar cutar wannan ta yaɗu zuwa ga wannan yace to shi na farkon wa dora masa <laughs> na farkon wa idan kun ce in kun hada wancan mara lafiyan da sauran masu lafiya zai yada musu yace shi na farkon wa ya dora masa Allah ne dora masa ku to haka nabi ma sai in Allah ya ga dama ta salli in Allah bai ga dama ba ba za ta same shi ba yanzu kwanan nan aka yi ciwon ido na akolo aka gaba sai ka samu gida guda duk sun yi su duka wancan yi uba ya fara uwa ta yayan duk sun yi gaba daya sai ka samu gida guda kuma mutum bakwai sun yi saura ɗaya shi kaɗai ne bai ba kowa ya yi ya gama shi kuma yana nan ila ma suna amfani da kuratan duk ɗaya na kwalli wannan ya sa wannan ya sa amma yana nan idan su garau dan ubangiji ta Allah ya nuna cutar ba ita ce take da tasiri da kanta ba sai da izinin sa sai da kadar dinsa to tunda shine ya haifar da ya sanya abu yake shine musabbibul asbab kenan shine mai sanya abu ya zama sababi ne yaduwar abu amma abin da kansa baya da wani tasiri ina fata an fahimta dan haka yana kan wannan ya halatta neman magani kenan idan cuta ta faru amma ba haka ba in kai hakuri har ubangijin da ya ga dama ya daura ta kuma ya ga dama ya zo ya sauke ta wannan kuma in mutum yana da karfin tawakkalin da zai wannan to shi aka fi so sai zanto cikin mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna bi gairi hisabin wala azab da annabi ya faɗa cikin hadisin musulun amma in yana mai magani fa ya laifi bai laifi ba haka in ga mai cuta irin wanda take yaduwa bincike ya nuna irin wannan cutar takan yadu tsakanin jama'a to kar mu dora wa tasirin yaduwar akan ta kadai mu dora idan Allah ya so jarrabar mutane ne sai ta yadu daga jikin wani din ta tafi wuri kaza amma ba da kanta ba dai izinin wa da izinin Allah saboda Allah ce ma asabu min musibatin illa bi iznillah ba wata musiba da za ta faru a ban kasa ko mun kankanta ta ko mun girmanta sai da izinin Allah sai daga nan damar sa da yawa sai ga mutane dukkan sababban cuta suna suna mamaye da su amma ba su kamu da ita ba wani kuma da ya zo shikenan sai ga ya kamu yanzu wanda da sauro ya ci shi kenan sai ga ya kamu da malaria na fama wani kuma kullun da sauraye suke barci ya buga nan ya buga nan kullun ya tashi sai kaga jini a jikin rigarsa ko a jikinsa kuma lafiyarsa kalau ba abin da ya same shi duk wannan tana faruwa ga irin gurbataccen ruwan famfon da muke sha yanzu a Kano yanzu wani in sha wannan shi kenan ya kama da cutar kenan amma mutane yanzu sha da shi su yi wanka da shi da shi da ruwan kududdufi duk ba bambanci idan aka turo shi amma haka mutane suke sha su yi wanka ba komai kaga Allah madaukakin sarki ya kakkare waɗansu waɗansu kuma su sha su kamu da cuta ga irin rashin tsafta kaga bola anan kaga shara anan kaga mutane ga mai fitsari ga mai bayan gida yana tsugune na yin kayansa ga mai rake ga mai kifi duk a kusa da juna suna makwabtaka ba haka bane ba kowane titi ka ba a garin nan haka ne kowane titi ka bi a kasar nan haka ne duk waɗansu sharuɗa da idan sun faru za a mutu sun riga sun cika Najeriya mutuwa ce kawai ba a yi ba sharuɗan sun cika mutuwa ce kawai ba a yi ba na yaduwan cuta da sauran gurɓataccen al'amura gurɓataccen ruwan sha gurɓataccen iskar shaka da sauransu kazanta datti duk gashi nan gurin amma mutane suna ta yawo suna guje-guje samari suna ta kwallon kafa don bala'in garki gib gib a nan gurin da sauransu suna kwana kuma a bola wala tiyarata annabi ce babu tiyara tafsirin tiyara ya riga ya gabata bai ko wala hamata sannan babu hama hama kuma shine muka ce mujiya waɗansu kuma suna fassara hama ɗin da cewa ita ce wata cuta da ke cikin raƙuma wanda take yaɗuwa wala safara sannan babu safar shine suka ce babu safar ma'ana ba a canfa watan safar an gane ko ba a canfa wata na safar su larabawa a lokacin jahiliya suna canfa safar da haka ga akwai watanni guda hudu masu alfarma su ne wato zulkaida da zulhijja da almuharram ko da kuma da kuma abun rajab to larabawa su kullum suna ganin cewa waɗannan watanni guda hudu masu alfarma wanda aka ce karka yi kaza karka yi kaza a ciki su suna ganin safar suke jin tsoro sama da komai da haka idan muharram ya zo sun shakata sai su biya baki da me safar shine ba za ka yi komai a ciki ba har kuma suka zo suna tamfa watan shawwal ba a yin aure a cikin sa Aisha take mayar musu da martani tace annabi ya aure ni cikin watan shawwal kuma ya tare da ni kuma cikin watan shawwal kuma ni ce mafi rabauta cikin matansa inda babu alkhairi a cikin shawwal da na dace da wannan akhrajahu wannan hadisi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito zada muslim wala nau'a wala ghul a riwayar muslim yace wala nau'a sannan babu wani tauraro wanda ke zuwa da sharri ko alkhairi wala ghul sannan babu fatalwa <laughs> bai da ku nau shine taurari su larabawa sukan fassara taurari a sama kowane tauraro su bashi matsayi idan kaga tauraro iri kaza to alkhairi na nan idan kaga tauraro iri kaza sharri na nan har ma akwai taurarin da suke ganin taskar ruwan sama a hannunsu take inda kaga tauraro kaza sai ruwan sama ya sauka to sai annabi ya rusa wannan yake cewa duk wanda ya ce an mana ruwa saboda tauraro kaza to ya yi imani da tauraro ya kafirce mu ubangiji wanda ko yace an mana ruwa da izinin Allah da ganin damarsa to ya yi imani da Allah ya kafirce mu tauraro da haka dai babu wani tauraro da za a gani a ce yana dauke da alkhairi kaza ko sharri kaza alkhairi taskasa a hannun ubangiji suke sharri kuma Allah ne ke jarrabar mutane da shi gwargwadon hikimar sa gwargwadon ganin damarsa an gane ko wala gul lafazin algul shine wato wato shine da na duba duk fasara da malamai suka masa ba fasara da ta dace da shi a Hausa irin fatalwa tunda suna fasara gol ne da fasarori daban-daban amma duk suna yin tarayya wajen ma'ana ko suna kusantar juna wajen ma'ana fasara ta farko daga cikin su sukan ce gul shine ruhi na ran mutumin da aka kashe kasan larabawa suna da zaman hamayya tsakaninsu da juna tsakanin wannan kabila da wannan kabila a lokacin jahiliya da haka idan wannan kabila ta samu dan watan ta kashe shi to wai sai wannan ruhin wannan din sai ta taso ko da an yi kisan a inda babu wanda ya sani sai ta taso sai ta zo ta sauka a cikin gari don ta bada izinin cewa an kashe muku dan uwa ma'ana ku je ku ɗauki fansa kenan wadan suka ce a'a ruhin wannan wanda aka kashe ita ce za ta zo gidan waɗanda suka kashe din ta rinka firgita su da daddare ta rinka bin su har daji idan sun tafi fataucin su ko ta zo ta samu garken raƙuman su ta fito da siffa ta abin nan ta firgita raƙuman duk su gudu idan ya zo a yi hasara to kaga ai fatalwa ke wanda a kasar hausa ita ce fatalwa domin mace dan ta kashe miji miji na yin fatalwa kamar yadda yake a kasar hausa ba wai da yake a hadisi ba yadda yake a kasar hausa dan haka ma idan ta zo zaman takaba idan za a shigar da ita takaba ake ba ta wuka ka rinka yin matashin kai da ita don saboda idan ta idan mijin ya zo to ta sai da za ta yi ta ce kanta to kaga in da shirme ba sun take ba tun da ya dawo kuma me yana damuwa kuma ba shike nan ba an huta to da annabi ya kore wannan yace wala gun babu wata fatalwa ma'ana babu wata aljana da take kawo wa mutane sharri ko alkhairi aljanu ba su da mulkan alkhairi ko sharri alkhairi da sharri wato makwabgarsa masdarin daga ubangiji ne ubangiji na koro mutane alkhairi kamar yadda dai ga dama kuma ya jarrabe su kuma da sharri qul liman al-ard wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillahi qul afala tadhakkarun qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim sayaquluna lillahi qul afala tattaqun qul man bi yadihi malakutu kulli shay'in wa duk wannan na nuna mallakar Allah game da komai babu wani abu a sama ko a kasa face Allah ne mallakin sa liman al-ardu wa man fiha ka da su kasa da wanda ke cikin ta mallakar wane ne fa yaquluna lillahi zasti Allah ne man rabbu samawati sab'i wa rabbul al azim waye ubangijin sammai guda bakwai da kasa guda bakwai ubangijin al-ardi mai girma zasti Allah ne man yadihi malakutu kulli shay wane ne wanda mulkin komai ke hannunsa wa huwa yujiru wa la yujaru laifi shi ke bada mafaka in za a cuci bayansa amma shi in yi so kama mutum da azaba ba wanda ya sai ba shi mafaka waye ke da wannan damar a ban kasa gaba daya za su ce maka Allah ne banda Allah ba mai wannan Allah shi ke mallakar komai ba wanda yake mallakar wani abu aljanu ba su da ikon su kawo sharri ko su kawo alkhairi su ma bayi ne na Allah ubangiji ne ke sarrafa su ma min dabbatin illa huwa akhizun bi nasiyatiha ba wani mai tafiya a ban kasa face sai ubangiji na rike da zankonsa ma'ana yana karkashin ikon Allah da gudanarwar Allah baya da mallakar shi a wani abu na shi na kansa an fahimta ku ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى ولا طيرة ويؤجبنا الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمة الطيبة hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim daga anas dan malik manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la adwa wala tiyara babu wata aduwa babu tiyara kamar yadda bayanin sai gabata sai yace wa yujibunul fa'alu amma kyakkyawan fata na burge ni inji kyakkyawan fata yana burge an fahimta ko wato shine kyakkyawan fata kamar ka ta san ma wani abu da zaka yi sai ka ga wata alama da za ta ƙara ƙarfafa ma gwiwa cewa kila ko alamun nasara sai ka sa rai sai ka kyautata da so to wannan shine alfa'alu shine suke fassara cewa kamar ka fito yau kana niyyar zaka je kwatano zaka kawo ya duka, ko zaka je kasuwar wato ainihin ladin makole ka auno wake ko zaka je kasuwar kaza ka sayo kaza lokacin da ka fito da safe sai ka ji kira an ce ya rabe ya wanda ya rabauta ko da ba da kai ake ba ila wani ne mai suna rabe sai aka faɗi wannan kai kuma sai ka sa rai tsammanin kalmar tun tunda ma'ananta mai kyau ce sai ka sa rai a cewa to yau dai kan muna kyautar san kila za a ci riba a kasuwa annabi ce wannan yana da kyau wannan baya cikin tafi wanda aka haramta an fahimta ko wannan baya cikin tamfi irin wanda yake an haramta dukkan wata alama da za ka gani sai ka fassara ta a sakamakon ta ka sa rai to wannan babu laifi to sai malamai suka ce me bambanci tsakanin al'amuran guda biyu suka ce shi abu na farko na tamfi galibi kana tamfa abu ne kana munana zato cewa sharri ne zai same ka amma shi alfalu kuma kana kyautata zato ne to har kullum bawa ba a son ya munana zato ga ubangiji sai dai me kyautata zato kullum so ake bawa ya zanto mai kyautata zato ga ubangiji ta'ala ba a so ya munana saboda haka duk wata alama da ka gani sai ka fassara ta da cewa ai wannan alama ce ta alkhairi ai wannan ina sare ai wannan ina sare annabi ya ce wannan babu laifi wa yujibun alfa'alu kyakkyawan fata yana burge ni inji annabi qalu wa mal fa'alu sai suka tambaye shi menene alfa'alu qala alkalimatu tayyiba sai annabi ce daddadar kalma da mutum zai ji yayin da ya fito waje an fahimta ko wali abi dawud bi sanadin sahihin an uqbata bin amir qala ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك وأن حديث أبو داود يرويته بسند صحيح أن أقبى ابن عامر sahihiyar magana shine urwatu ibn amir ba uqba ibn amir ba dan haka wanda yake da biro sai gyara an samu kuskure ne wajen abin nan an uku bata bin amir ma'ana an urwa ta bin amir urwa ibn amir sunansa kenan wanda an yi sabani sahabi ne ko ba sahabi ba zance mafi inganci wannan mutum ba sahabi bane ba shi wannan urwa bin amir yace zikratu siyara inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ambaci siyara tamfi wurin annabi ana fira cewa mutane suna da tamfa tamfe game da kaza suna tamfa kaza suna tamfa kaza fa qala sai annabi sai ahsanu hal fa'alu abinda duk yafi wancan kyawu shine alfanu kikkiawan fata kar mutum yi mummunan fata wala ta taruddu muslima kuma tamfi da za a yi ko a tamfa ma ko kika tamfa wannan kare mai yadda musulmi baya kan abin da ya san mai yana son yayi fa idza ra'a ahadukum ma yakra idan mutum ya ga alama ta abin da yake ki falyakul abin da ya kamata ya ce Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadfu sayyi'ati illa ant ya Allah ba mai kawo kyawawan al'amura sai kai ba ko mai korewa mutum munana kuma sai kai wala haula wala quwwata illa billah babu wani tsumi ba dabara sai abin da ka zartar wannan hadisi malam yace bi sanadin sahihin amma bincike ya nuna hadisi ne da'ifi an gane ko sai da abinda hadisin ke nuna wa na hukuncin tiyara ya riga ya gabata a baya abinda kuma ke nuna wa na halaccin alfa'alu kyakkyawan fata shi ma ya riga ya gabata a baya an fahimta ko eh hadisin da'ifi ne sai yasa ba sai na dogon sharhi ba ka ce karin bayani akan hadisi da'ifi wala taruddu musliman ma'ana mummunan zaton da zaka yi karya mayar da kai baya kan abin da ka san bai tamfi ba kine mummunan zato ba da abin da ka tamfa kar je tamfan nan ka fasa je kai ka fahimta da kyau وله من حديث ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك الطيرة شرك ya tabbata lahu wato riwayan Abu Dawud kenan min hadisi bin Mas'ud daga abdullahi dan Mas'ud marfu'an cewa annabi ya ce at-tiyaratu shirkun at-tiyaratu shirkun lalle tiyara shirka ne tiyara shirka ne a wani riwayan wato ya faɗi haka har sau uku at-tiyaratu shirkun at-tiyaratu shirkun at-tiyaratu shirkun lalle tanfi shirka ne to shine malamai suka ce wata irin shirka karamar shirka ko babbar shirka abinda hadisi yake nuna wa karamin shirka domin ya kawo shirkun wato bi alif wal da ya ce atiyaratu shirku bil alif wal to ya zanto babban shirka kenan mai fitar da mutum daga musulunci amma tun da ya kawo shi a matsayin na kira abin da yake nufi atiyaratu nau'un min anwa'i shirk wato wani nau'i ne cikin nau'ikan shirka karama ita atiyara da annabi ya ce sunitani bin nas kuma bihum kufur akwai al'amuran guda biyu da mutane ke yi kafirci sai aka ce menene wato sai fassara su da cewa su ne kuka idan an yawa mutuwa ka ringa kuka irin kukan da zaka fitar da sauti annabi ya fassara shi da cewa kafirci ko zargin kabilar wani ko gidan su wani cewa gidan su ba su da asali ko ku ne masu asali annabi ya ce wannan kafirci ne to amma kaga ai ba ba idan mutum ya wannan ba za ka ce ya fitar daga musulunci ba wato idan eh, eh, abin ka'ida da malamai suke bayarwa shine nassi idan ya zo ya ce kufurun ko ya ce shirkun ba tare da alif ba wannan na nufin karamin shirka ko karamin kafirci amma idan ce shirku ko alkufuru wannan na nufin mai babban shirka ko babban kafirci wanda ke fitar da mutum daga musulunci kenan abin nufi dai ita siyara wato tamfi kenan wannan shirka ne ma'ana karamin shirka to shine su ma suke kasa ta kashe biyu suka ce idan ka fito waje sai ka ga wani abin da ka fassara ya hana ka zartar da abu in ma dai ya hana kai ka ce ai tun da nayi gamo da kaza yau ba zan yi kaza ba ko tun da nayi kukan mujiya ba zan yi kaza ba sai to wannan ya fi muni in ma kuma ka tafi za ka yi amma dai ba ka da hope ba sa rai haka dai bakin ciki ya dame ka dan me na gama da kaza ai gama da kaza alama ce ta tabewa amma duk da haka je ka tashi dai ka je za ka yi to wannan shi ma dai dun laifi ne amma sai dai wancan na farko ya fi girma to dukansu guda biyun suka ce ba su kai ga kafirci ba dalilin su annabi yake tsayar tu shirku ma'ana bai ce a shirku ba bil alif wal lam wa ma minna illa walakin Allah yuzhibuhu bit tawakkul wannan kalma ta wa ma minna wato mudraj ne a cikin hadisin ma'ana maganar Abdullahi dan Mas'ud ne ba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Abdullahi dan Mas'ud yace wa ma minna illa walakin Allah yuzhibuhu bit tawakkul yace a cikin mu babu wani mutum ɗaya face face me bai faɗa mana ba yace walakin Allah yuzhibuhu bi tawakkul sai dai ubangiji ta'ala yana tafiyar da wannan abun ne ta hanyar cikakken tawakkali ta hanyar cikakken dogaro abin da yake nufi wa ma minna min ahadin illa wa qafi fi nafsihi shay'un min asiyar cikin mu babu wani daya face sai an taɓa samun canfi ya shiga zuciyarsa sai dai ubangiji ya kore wannan abun ta hanyar tawakkali abinda Abdullahi dan Mas'ud ke nufi kenan to a cikin taron sahabbai ma an samu ana tarfi ballantana yanzu yace cikin mu ba za ka samu ɗaya face sai ko yaya an taba samu ya taba yin tarfi ko yayi tunanin ko tamfin nan ko yana tasiri ko ba tasiri amma tawakkali ne ke tafiyar da abin daga cikin zuciya ya ture shi nan sai ke kyawa ta samu an fahimta ko me kake so ka ce eh eh duk wannan yana ciki wato wai waɗansu suke sayan haja a wurin mutum da sun saya in dai auren wani suka saya sai mutum su yi masa sayar cewa hannun wani ba kyau idan ka sai abu auren shi karka bar shi a cikin dukiyarka sai su yi masa sayar to duk wannan yana cikin canfi daidai ne da irin wancan ayyuka na jahiliya duk bai halatta mutum musulmi ya wannan wato abinda ake bukata mutum ya samu cikakken tawakkali tsakaninsa da Allah cikakken dogaro ga ubangiji subhanahu wataala idan Allah ya sanya sababi na faruwar abu sai ka nisanci sababin amma kar ka dauka nisantar ka ce kadai za ta tsamar da kai dole sai da me sai da agajin Allah daga manka dan ubangiji ta'ala haka in Allah ya sanya sababi na idan an bi a samu abu kaza sai ka bi sababin amma kar ka dauka bin sababin shine zai sa ka samu wannan abun dole sai da taimakon Allah da horewar Allah ta'ala to wannan haka zuciya ake santa abin nan kuma kullun ku gane shi babin tanfi abin da yake gadarwa shine munana zato ga ubangiji

wato ka dauka cewa in dai wani ne baka jari to in ka juya za ka samu alkhairi amma in ba wani bane ba kuwa wannan dai na cikin tanfi baya cikin alfalu baya cikin alfalu baya cikin alfalu wannan wannan dai na cikin laifi kenan wannan eh na'am eh eh yace mutum ne zai kasuwa tun da safe sai Allah ya turo masa abokanan cinikayya dan da ya ga ana saya da sassafen nan sai ya akwai alaman alkhairi wanda na cikin falo wanda ya halatta amma idan kuma bai samu ba to kare sai kuma akwai alaman sharri dan ya zama cikin tafi wanda aka haramta wato bambancin mai sauki ne kyakkyawan zato da mai wa ya'zibul munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati sai ce mai azannina billahi zanna sau kaga abin da za a yi musu azaba kenan munin zato game da ubangiji munin zato game da ubangiji shine waɗanda suke cewa hatta waɗanda suke tawassuli da gangan jikin wani ko da zatin wani ko da alfarmar wani yana daga cikin wannan dan abin da ke sa su yi wannan munin zato ne ga ubangiji su dauka kamar idan ba mu kama kafa da wani ba ubangiji ba zai mana kaza ba sun munana mu Allah zato sun dauka shi Allah akwai wanda yake masa tilas kenan ko ta yaya ba a san ba bawa munin su ga ubangiji kuma shi yasa masu zunubi duk yawan sa Allah ce la takna tawni rahmatillah kar ku yake tsammani daga rahmar ubangiji kaga ce ai ko na to ma ba za a gafarta mun ba wannan ya zama me kenan munin su ga ubangiji kar ka ce ai ko na fita ma ba zan samu ba ya zama munin su ga ubangiji har kawai dan ka ji kukan mujiya ko dan ka gamu da kusuru ko ka dan ka gamu da makafu ko dan wani ko ka ce a ai idan an yi kaza ba za a samu kaza ba wannan munin zato ne amma ka fito kada an ce ya rashi ya shiryayye ya rabe ya wanda ya ci ba an fahimta ko waɗansu da daɗa da kalmomi da za a faɗa ma ko ka ji su ko a faɗa wani ka fara jin su to irin wannan sakamakon jin su sai ka kyautata zato ko ka fito ka ga wata alama sai ka kyautata zato kana bude kasuwa sai wani ya zo da sauransu ya ce wani dama ina neman kaza ina neman kaza dun nan ka fara ciniki sai ka kyautata zato game da ubangiji cewa yau za ka samu duk wannan na cikin alfa'alu annabi ya ce wa yujibunil fa'alu kyakkyawan fata yana burge ni ya fassara menene alfalu ta alkalimatu tayyiba to alkalimatu tayyiba din nan ko ka faɗe ta ko a faɗa maka ko ka ji ta an faɗa wani duk ya ci da ciki kuma wannan alkalimatu tayyiba ɗaya ne daga cikin yankunan alfalu an bada ka alfalu yana da fadi kwarai da gaske duk wata alama da za ta nuna maka alkhairi sai ka sanya zato cewa lalle yau ina sa zan samu kaza to wannan shi an fahimta ko kamar misali ka tura wakilan shi kenan ne mana daga hannu wannan misalin ma kenan wannan akwai hadisi ingantacce da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu shi umki sai cikin al'amuran guda uku al'amari na farko mace al'amari na biyu gida al'amari na uku dabba annabi ce waɗannan al'amura akwai shi umki a cikin su to shine malamai suke cewa annabi ya kore tamfi kuma anan kamar ya tabbatar da shi cikin al'amuran guda uku to shine suke fassara cewa abinda wannan hadisin ke nufi galibi tamfin mutanen jahiliya suna yin shi ne cikin al'amuran nan guda uku su tamfa mace su tamfa gida tamfa dabba an fahimta ko wannan suna yin tamfi a cikin wannan so da dama amma ba wannan ke nuna cewa wato wannan ya halatta a tamfa mace ba a ce ai wani ya auro mai kashin tsiya saboda haka dukiyarsa ta kone a kasuwa ko ya hasara ko yan fushi sun tare shi ko a ce wani ya auro mace mai harara garki duk dabbobin su sun riga sun abin nan ya tsaya ce da sauransu ko a ce wani yayi kaza wannan duk yana cikin tamfa tamfa wanda bai halatta ba a cikin shari'ar musulunci da haka baya halatta ka tamfa mace ba halatta ka tamfa dabba din ko ka tamfa gida ita dabba halinta zaka duba na zahiri idan dabba tana tutsu tana harbi kaga ai ba za ka sayi ta ba wannan saboda illar da take ta zahiri da ta gani amma ka ganta lafiya a salin alin dan ka sai ta kuma sai ka zo ka tamfa ai bai halatta ba haka gida idan yana wuri da ya dace a tsaye shi tsakiyar jama'a baya wurin da yake da barazana ba gida ne da ya kusa faduwa ba karkace ce bai kome ba ka saya kaga duk wannan babu wani abu amma ka zo gida dama ya riga ya karkace ko tun ya nisa da jama'a kana tarewa yan fashi suka ji labari suka ji suka kai mutum farmaki kaga mutum ba zai canfa gidan ba dama mauke inda gidan yake dama wuri ne wanda yake babu tsaro sosai sosai kayan da jama'a an fahimta ko E. wannan a ce mutum yana wannan gida yana samun arziki amma idan ya tashi kare arziki za ta same shi wannan duk bai halatta ba sai dai ku bambance tsakanin al'amura guda biyu yanzu na iya zuwa a matsayina na dan kasuwa in bude shago misali akan titin Ado Bayan Road har zuwa karshen Singa kan titin Bello Road har zuwa ina ne kan titin Ibrahim Tewa Road in bude wani abu wanda yake na bukatan jama'a ta yau da gobe babban shago a nan gurin in bude kaga ya sha bamban da in dauke shi in kai shi multara ko in dauke shi in kai shi jogana ba haka bane ba ko in dauka in kai can wajen unguwa uku ko na ibawa in je in bude shago a can gurin an fahimta ko kaga akwai bambanci ko in je can tsakiyar brigade can irin wajen prc din nan brigade PRC can tsakiya ka je ka bude shago a nan gurin kaga ya san bambanci da wurare saboda nan gurin fuskar jama'a ce fuskar gari ce idan ba koyi zo zai gani dan gari zai gani za a iya tsayawa a yi cinikayya can gurin kuma ba wurin fuskar jama'a bace ba da haka idan mutum na wuri na fuskar jama'a ya tashi ya koma inda ba fuskar jama'a ba kaga ai wannan ba canfi bane ba ta ce wani da yana can gurin yana samu arziki kaga ta so wasu daga nan ya talauce to a lokacin nan ba kantin aka dingina ma ba wurin da yake ai wurin ba wurin jama'a bane ba an fahimta ko ko ya kasance misali ka saba ka bude kantinka daga karfe tara na safe zuwa karfe biyar na yamma ka rufe to sai ka zo ka canza lokaci ka ce ya jama'a ka ba da sanarwa a kofar kantinka ni zan rinka budewa ne karfe sha biyu na dare in tashi karfe shida na safe na rufe kaga lokacin kuma ba lokacin zuwan jama'a bane ko wurin wurin jama'a ne wurin zuwan jama'a ne idan baka samu kasuwanci ba baka samu riba ba wannan lokacin sai ka tamfa wannan daren ka ce ai buɗe kanti da dare na jawo musiba kaga ba shi bane ba ina fatan kun fahimta da kyau wato ku gane bambanci tsakanin abin da sababin sa na iya fitowa fili mu gani da kuma abin da sababin sa baya iya fitowa kawai zato ne muka yi shi kullum abin da shari'a ba ta so munan da zato din shine abin da shari'a ba ta so amma duk abin da yake sababin sa a fili to wannan abu ne wanda mutum ya kamata ya kula da shi ku yi hakuri mu abin nan walakin Allah yuzhibuhu bitawakkul in ji Abdullah dan Mas'ud wannan hadisi Abu Dawud ya ruwaito haka Ibn Majah wa tirmidhi haka tirmidhi kai wa sahahahu imam tirmidhi ya inganta shi wa ja'ala akhirahu min qawl ibn mas'ud imam tirmidhi yace karshen wannan abin daga walakin Allah wa ma minna illa walakin Allah yuzhibu bi tawakkul wannan maganar Abdullah dan Mas'ud ce ba maganar annabi ba shine ake kira mudraj a cikin hadisi wal mudraj jatu fil hadisi ma atat min ba'd alfaz riwayat ittasal wa li Ahmad min hadisi ibn Umar man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad asharka قالوا فما كفارة ذلك قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك وانا حديثي نا أحمد ابن حنبل أحمد ابن حنبل أتكلم مسلم يا رويتو عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر annabi sallallahu alaihi wasallam yace man raddatu tiyaratu an hajatihi faqad ashraka wanda tamfi yasa ya dawo daga bukatarsa da ta san mai ya fasa faqad ashirka hakika yayi shirka an gane ku. wanda tamfo na abu yasa ya fasa abin da yasa san mai to yayi shirka qalu fa ma kaffaratu zalik sai sahabbai suka ce menene kaffaran hakan inda wannan ya zama shirka qala sai ce an yaqula allahumma la khaira illa khairuk wala la tayra illa tayruk wala la ilaha ghayruk wato sai ce ya Allah ba wani alkhairi sai alkhairinka wa la tayra illa tayruk babu wani sharri kuma illa tayruk sai da ganin damarka wala ilaha ghayruk babu wani abin bauta bisa ga tantanta sai kai to kaga wannan hadisin duk da haka yana ƙara ba mu haske cewa kenan ashe yin tanfi din nan duk da an sa masa shirka ta dai karamar shirka ce wadda bata kai kafirci ba domin ga shi sahabbai sun tambaye shi me ya kafaran sa sai sai su ce me eh, idan babban shirka ce da sai an sake shiga musulunci kenan amma sai ce ga kafaran sa an gane ko Allahumma la khaira illa khairuk wala tayra illa tayruk wala ilaha ghairuk ma'ana ko da ka taba yin tanfi a da yanzu abinda zaka akan kare ma zanubin ka na tanfi shine maimaita wannan addu'ar Allahumma la illa khairuk wa la illa tayruk wa la ilaha ghairuk hadisi sahihi ne min hadith al-fadl haka imam ahmad ya rawaito hadisi daga hadisin al-fadl ibn abbas yace inna masiyaratu ma amdaka a fassarar wannan hadisi yake jawo ita tsira sanadin tsira kadai shine ma amdaka abin da ya kara maka shi ka je ka aikata abin da ka tasa yi ka mai aurar da ka ko ya dawo da kai baya yanzu a wannan hadisin an nuna in abu ka ga wata alama ka je kai na alkhairi ka sa ran alkhairi ka je kai shi ma ya zama tamfi haka in ka ga alama ta sharri kuma sai ka fasa a ka fassara shi cewa sharri ne ka munin da to ka fasa haka shi ma kuma kayi tamfi haka wannan hadisin ke nunawa sai idan kuma ya nuna haka kaga ya zama tanaquzi tsakanin shi da hadisan baya to sai dai hadisin da'ifi ne wannan hadisin da'ifi ne saboda a cikin sanadin sa akwai inkifa fihi masail a cikin wannan babi akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko at-tanbihu ala qawlihi ala inna ma ta'iruhum indallah a cikin wannan babi mun fahimci fassaran wannan aya ala inna ma ta'iruhum indallah ma qawlihi ta'irukum ma'akum tare da fadin Allah ta'ala qalu ta'irukum ma'akum duk mun fahimci wannan cikin wannan babi الثانية مسألة تبيو نفي العدوى النبي يا كوري من العدوى shine cewa cuta ta tashi daga jikin wannan ta fada ma wannan da kanta wannan babu shi sai da ganin damar Allah sai inda izinin Allah as-salisatu mas'ala ta uku nafyu tiyarati annabi ya kore mana tamfi ya nuna bai halatta ba yin ta'amuli da tamfi dan an tamfa ma abu ko kai ka tamfa bai halatta ba ka fata yin abun ar-rabi'atu na hudu nafyu al-hamati ko nafyu al-hamati kore abin da ake kira alhamma hamma shine wato ainihin a mujiya ko kukan mujiya a tamfa kukan mujiya cewa alama ta sharri annabi ya kore wannan الخامسة مسألة تبير نفي السفر كوري سفر وتتمفي وتن سفر دا متان جاهلية سجي وإنما النبي يقولي السادسة مسألة تشد أن الفعل ليس من ذلك kyakkyawan safata ko sa rai wannan baya cikin tamfi bal mustahabbun shi wannan mustahabbi ne ma as-sabi'atu mas'ala ta biyar tafsirin fa'ali an fassara mana menene al-fa'alu annabi ce al-kalimatu samina ta takwas أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل abin da yake faruwa fil qulubi cikin zukata min zalika na tanfi din nan ma hadiki mutum yana kin abin amma zuciyarsa kuma zaka wani lokacin tana saka masa shi za ga wani lokacin kana fada da zuciyarka tana son sai ta fas at-tasi'atu mas'ala ta tara zikru ma yaqulu man wajadahu ambatan abin da mutum ya kamata ya faɗa idan ya samu irin wannan tamfin a zuci shine sai Allahumma la khayra illa khayruk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghayruk al-hadiyata goma al-ashira mas'ala goma at-tasrihu bi anna shirkun bayani kallara bisa cewa tamfi fa wanda sa a baya al-hadiyata goma sha an fassara mana a tsirati almazmumati mun samu fassaran a tsira almazmuma wato canfi wanda yake mummuna canfi mummuna shine wanda ya kunshi muna na zato an gane ko alfa'al kuma kishiyarsa abin da ya kunshi kyauta kyautata zato shi wannan an halatta mana annabi ya ce wa yujibul alfa'al to abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya kai mana wassalamu alaikum